A Nijar ana ci gaba da mayar da martani bayan da gwamnatin mulkin sojin ƙasa ta girka majalisar wakilan al'umma wace ta ƙunshi matasa mata da maza da ke taimakawa shugabannin ƙananan hukumomi da na karkara. Sai da wasu na ganin cewar majalisar wakilan al'ummar ba ta da wuƙa ta yanka kuma daga tawa wakilinmu Isu Mamman ya aiko mana da rahoto dangane da wannan batu. A farkon shekarar nan ne aka nada wasu jami'an gwamnati da suka hada da sojoji da fararen fula a madadin shugabannin kananan hukumomin da aka soke tare da majalisar shawarar. Watanni hudu bayan nada su ne gwamnatin ta bukaci da a kafa wasu majalisun wakilan al'umma da suka hada da matasa, mata, malaman addinai da 'yan farar fula. To kowace fasara ake ewa majalisun? Alasan Abubakar na kungiyar ta Elpe Turnon Lafaji da ke sa ido ga yanayin kyakkyawan jagoranci a kasar ya ce. Mulkin da yake ci yanzu shine yake hiddo cikin tsarin mulkin da ya gabatar da ma jama'a zai yi. To cikin tsarin wannan da ya hiddo ne an ka hiddo wannan hanyar ta ci. Mambobin majalistar tasu wadda take ba su dama aiwata za a maye gurbin su da wakilai na matasa, na mata da na kuma kungiyar hula. Allah suna da ƙarhin da za su iya tsayar da ruwan miya dangance da bukatun al'umma. Me yake kawo saɓani su Saɓanin yana zakuwa ne daga gurin-gurin da ke da kwai ga cikin jam'iyyoyi abu ne wanda ya fi rinjaye a kan amfanin jam'iyyun siyasa banin eh, amfanin mutane. Babbar ayar tambayar da al'umma ke azawa kanta ita ce kowane aiki ne su mambobin majalisar za su sawa gaba? Alhaji Mustapha Ahmed da ke wakiltar kungiyar malamai ya ba da amsa. Haka in an kace ayi majalisa don ta dibi tsari ta gani kakana za ta taya tunda da'ira ta tawo ta kumshi kanton guda uku ko to duk kaga su suna nan wakilan saraki guda uku duk suna nan cikin wannan daki eh, na tattaunawa nan muka iya mu ɗauki ƙudurruwa waɗanda ya kamata a yi matawa aiki da su matuƙar ba su saba mu ka'ida ba aikin mu kenan insha Allah wanda za mu kama mai tsawon rikon kwaryar da za shi a cikin da'irar tawa daga cikin al'ummar waɗanda suka fiye bukatu dai su ne matasa to kowace gudunmuwa za su iya kawowa domin takwarorin su su kai ga samun gaci salifu shibu salele na kungiyar ajikad ya ce akwai haske ga tafiyar a yanzu an san cikin haluluka waɗanda matasa suke kenan mu a matsayin mu na jagorori mu muna isar da wannan sako kuma in Allah ya so za mu ba da goyon bayan mu ɗari bisa ɗari domin sauraren kukan matasa gudunmuwar da mun ka iya badawa kenan. Ana sa ran dai majalisun za su yi wani tasiri sosai wajen tafiyar da tsarin ƙananan hukumomin in shi Alhassan Abubakar na TLP. Za su yi tasiri sosai saboda muradan da ake da su a kan sanan gudun su ne irin yadda za su yi ruwa da tsaki domin ganin cewa duka ayyukan da za a tsaida da yawon su cika ayyuka ne masu amfanin al'umma ba sabanin hakan ba. Ya Allah za su iya ma wannan hukumomin da aka ɗora burki idan sun buƙaci aikata wani abu da da ba haka nan ba. To sai dai kuma ga Abbas Bawa wani tsohon jami'in gwamnati kana mai fashin baki ya ce abu rikewa shine majalisun na zaman kana yi ka ne kasancewar babu wani karfin da ke gare su na tilasawa a yi ko kuma a bari. Suna ba shi shawara ne amma duk shawarorin da za su ba shi ba dole bane sai a aiki da su. Shi yasa ma ake cewa konsai consultative kuma bai iya dawowa kuma ya gaya musu ga abin da shi ya yi a'a sannan kuma ba a ci a yi zaɓe a ɗaga hannu ko an yarda ko ba a'a to ka gani kenan ba ɗaya ba ne da wancan na zauren shawara na da'ira na lokacin demokuraɗiyya. tuni dai a nan tawa shugaban da'irar da aka naɗa ya ɗau matakin magance wata babban matsalar da ke ciwo al'ummar tuwa a kushi ita ce ta filaye inda ya bada shela ga duk wani mai matsala ta fili da ya tunkari ofishinsa.